masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin wasu irin maganganu da kasuwar kuma dan bindigan nan wato bello turcikacalla yake yi musamman ma dai akan irin tabarbarewar tsaro da kuma abubuwan da ke ci gaba da addabar arewacin kasar ta najeriya wanda bello turjin dai a yanzu haka dai ya fito yana nuna al'umma akan cewa shi fa ya riga da ya tuba kuma ya zubar da makamansa domin yanzu dai kare rayukan al'umma yake yi kuma kazalika da batun gawa sarkin gobar a hannun yan bindiga za ku ƙara jin irin yadda iyalan sarkin gobar suka bayyana kan cewa babu abin da ya fi ci musu tuwa ƙwarya sama da a ce cewa mahaifin nasu duk da an masa kisan killa kuma kazalika gwamnati ta gaza ta baka komai wurin karɓo gawar tashi domin a dawo da gawar gida a yi masa sutura kamar yadda addinin musulunci ta najar shi yasa dai masu sauraro muke so da ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da kuma irin kalaman da Bello Tarzin yake akan tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma kazalika karamin ministan tsaro na Najeriya na yanzu amma masu sauraro kafin da mu ma gundanar rahotannin idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan cewa ta mai albarka sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana rawan sanarwa kamar haka wa ya sace 'yan matan ƙayan maradon lokacin da an ka kwashe su aka kai su daji aka yi garkuwa da su wa ya sace su kai ya ka sace su koko ni sai tambayar ka muke yi tunda ka ce bashari ba dan ta'adda ba ne tsohon gwamna bai da sa hannu to tambayar ka muke yi gare ka an ka an so su koko gare kuma ban ce mata ana kai mai kuɗi amma na ce mu mun kashe barayi ya kai su gidan gwamnati kuma ya ba su wurin zama kuma bai anshi bindigoginsu kuma su kuma suna daji kuma har gobe dabobin na daji kuma na tabbata suna daji kuma duk wani wanda a wannan yankunan isa da shinkafi da zurmi waɗanda na shahi yankin dole da moriki su fito su ce wanga bidiyon ƙarya ce su san mai gari ba su samu ba kuma su ce wa sun ka ba bindigogi duk wanda a wanga yankunan mu abinda da mun kace an darme mai yan ta'adda gindi an kai su gidan gwamnati kuma in sun ka kashe mutane in ga suka so su te su ce bello turji ya kashe su shikenan gwamnati ta ɗauki turji ne ya kashe mutane kuma mun tabbatar da ga magana kuma a fito a tambaya in turji bai kashe in ba a yi haka din ba kuma in ba a kashe din ba mu kashe dollon ba sai a tambaya ba mu kashe shi ba kuma in mun kashe shi sai a tambaya mun kashe shi kaga shine gaskiyar magana amma wai tacce tacce eh, yayaye eh, eh, to ba shine zoyi bane ku ku ta can ku ta kareren ku kuna zage zagen ku ku ce turji yayi mi to ni tsakani na da Allah ne kwaɗi gaskiya abin wadanda ke kashe mutane inda kashe mutane wata muhimmanci gare shekara ta guda shin shinka haiba halbi kowa ba ban sace kowa ba dai ka tunda mun ka fatattaki shinka yan ma'aniya sun ka bar wurin nan dan shinkahi ya hito ya ce an ƙara tara titin shinkahi zuwa kaura ko ko ba mu da bindigogin tare shi koko yanzu ana ganin tunda mu mun yi kirarin mu ba barayi ba ne yi kirarin mu ba muke kashe mutane ba wannan wurin su dulluk su ba sharika kashe su kuma mun kore su da wurin ya zanna laya in ana ganin ba mu da bindigogin tare wurin to a do martanin cewa dan shinkai ya hito ya ce koran mu ne an kai tsoro aka ba mu mu gane tare titin in ba a kashe su ba cikin wata guda ba mu bata su me in hane harakar banza an faɗi gaskiyar labari ku je ku yi bincike sai ku ta ya ya ya ya ya ya ku ba shi ku ba ku faɗi gaskiya abin da ake ciki haza salamu na gode sunana muhammadu bello a arewa maso yamma na maimaita abun da nake so in faɗi bisa ga waɗanda ke cece can wancan bidiyon da da saki haza salam masu sauraro wannan dai da kuka saurara shine dai kasuwar kuma dan bindigan wato bello turji kacalla amma sai dai kuma yan kwanakin nan bello turji kacalla yana sako wasu bidiyoyi ne waɗanda yake nuna alamu fashi cewa ya riga da ya tuba kuma kazalika ya daina ta'addanci kuma kazalika za iya tambayan al'ummar yankin shinkafi da na zurmi akan cewa shin har yanzu turjin yana kisa ko kuma a'a domin kuwa kwanakin baya matirjin ya bayyana akan cewa a yanzu a halin da ake ciki ma dai shi ne dai yake ba wa manoma na yankin shinkafi kariya daga harin 'yan ta'adda kuma halin da ake ciki da yanzu da al'ummar yankin shinkafi da ke karamar hukumar sokoto da ke karamar hukumar sabon birni a yankin sokoto suna nan suna ci gaba da gudanar da aikin gonakinsu cikin kwanciyar hankali sannan kuma turjin dai ya wasu bayanai akan tsohon akan karamar ministan tsaro na yanzu wato matawalle kuma kazalika tsohon gwamnan jihar zamfara sai kuma gwamnan tsohon gwamnan jihar zamfara kuma kazalika karamar minista na yanzu wato bello matawalle ya fito ya yi martani akan cewa wasu 'yan siyasa ne kawai da suke yunkurin ganin sun bata masa suna kuma kazalika da yunkurin ganin sun shafa masa kashin kaji wanda hakan ne da ya sa bello turjin ya kara fito fitowa ya ƙara sakin wannan sabon bidiyo akan cewa al'umma ba ce ku ce kamata a tsaya a ji a yi ba kamata a ji a dinga bincike idan ya faɗa magana a daina masa kallo a matsayin ɗan ta'adda a'a kamata idan ya faɗa magana a dinga duba a dinga fahimtar maganan kuma kazalika a dinga duba maganar da idon basira da kuma yadda al'umma za su fuskanci inda ya dosa ba wai a fito a dinga ce cewa kawai ƙarerraki yake zuwa yake sharawa ba musamman ma dai shi ma yadda kabiru maniya ya fito yi wasu bayanai akan cewa bai da wata alaka sa da tsohon gwamnan jihar zamfara wato matawalle sai dai kuma shahararren malamin addinin musuluncin nan daga jihar sokoto wato sheikh murtala asa da sokoto shi ma dai ya jima dama yana bayyana kan cewa tabbas akwai masu ɗaurewa 'yan da kayan baya gindi kuma kazalika shi ma malamin da ya ce cewa yana da hujjoji akan cewa tabbas tsohon gwamnati ta ba da taimako ta tallafawa 'yan tada kayan baya sai dai halin da ke ciki da yanzu dai an jefa 'yan najeriya da dama a cikin cakwakiya da kuma rudani domin 'yan najeriya sun gaza gane fahimtar asalin sahihiyar gaskiyar lamari duk da cewa su ma 'yan najeriya suna tunanin cewa tabbas fa lamarin ta'addancin kasar da ya jima ki cinyewa tabbas akwai hannun wasu masu karfin fada a jiya kasar nan wanda hakan ne da sa har yanzu aka gaza kawo karshen ta'addancin da ke addabar kasar ta najeriya sai dai kuma haka zalika batun gawar sarkin na gobir al'ummar gobarawa ta duniya baki daya sun yi tofin allah tsine kuma kazalika sun yi tar da yadda aka nuna musu halin kin kula musamman ma dai a tun lokacin da yan ta'addan suka sako bidiyon na sarkin gobar a cikin mawuyacin hali da sarkin na gobar yake roƙon gwamnati da a taimaka a fito da shi amma abin ya citara sannan kuma da aka kashe shi gobarawa dai sun bayyana kan cewa tabbas gwamnati bata damu da rayukan al'umma ba domin kamata ya kamata yi tunda an riga da an kai sarkin na gobar kamata a tura jami'an tsaro domin sannan kuma ba kamata a tura jami'an tsaro tare da dan sarkin na gobar da 'yan bindigan saka sako a tusa su a gaba zuwa cikin dajika domin ganin an nemo inda aka binne gawar na sarkin gobar domin a tono gawar a zo a masa sutura kamar yadda addinin musulunci nadar domin ba a san wani irin sutura 'yan bindigan suka yi wa sarkin na gobar ba a da suka kashe shi rami suka tone kawai suka mai da shi ciki suka mai da ƙasa kuma a sun masa sallah kuma suna ganin cewa ko 'yan bindiga sun yi wa sarki sallah ai sallar nasu ba karɓaɓɓiya ba ne tunda su karan kansu ma azzalumai ne sannan su karan kansu ba su da wani cikakken addini iyalan sarkin gobir sun bayyana kan cewa babu abin da yake damunsu da kuma ci musu tuwa kwarya shine irin kisan gillan da aka yi wa mahaifinsu da kuma aka gaza karbo gawar mahaifinsu a zo a yi masa sutura kuma kazalika a yi masa a yi masa sutura kamar yadda addinin musulunci ta nadar a yi masa sallah da jana'iza sai dai kuma gwamnatin jihar sokoto ta bayyana akan cewa ta iya bakin nata kokarin sai dai kuma al'umma fa gani suke kawai kamar gwamnatin jihar sokoto bata ma damu da rayukan al'ummar yankin nata ba haka zalika dai a jihar zamfara duba da irin gagarumin namijin kokari da matasan garin suka yi na fito na fito da yan bindiga inda suka kashe yan bindiga 37 har yanzu dai al'umma suna ganin cewa kan matukar idan gwamnati tana bukatar a kawo ƙarshen ta'addanci to fa tabbas wayannan mutanen da suka yi fito na fito da yan da kayan ba a a karamar hukumar talatan mafara a ƙauyen matuzgi kamata a karrama su kuma kazalika kamata a zuba musu ingantattun jami'an tsaro a wannan yankuna saboda gudun kada 'yan bindigan su sake dawa wannan garin ce za su ɗauki fansa domin an kashe wa 'yan bindiga mutane 37 a cikin wannan ƙauye kuma kazalika har yanzu dai babu wasu ingantattun jami'an tsaro da aka tura wannan ƙauye domin ƙara tabbatar da ingancin tsaro da kuma tsaron lafiyar wa'annan jajirtattun matasan sannan kuma wasu na ganin cewa kamata ya gwamnati ta ƙara karfafawa matasan karfin gwiwa kuma kazalika ta karrama su domin hakan zai sa wasu ƙauyuka su ma idan 'yan bindiga suka kai musu farmaki su ma su ta yi tsayin daka sai fito na fito da 'yan bindiga tabbas dai lamarin ta'addancin da ke ci a kasar ta najeriya har yanzu dai yana ci gaba da ƙara cewa al'umma tuwa ƙwarya musamman ma sai ka ji an ce cewa an yi sulhu da 'yan tada ƙayan baya amma kuma ko da fa 'yan tada ƙayan bayan idan suka zo a gudanar da sulhun ba fa karɓin makaman nasu ake yi ba ko da kuwa an gama sulhun haka ake barin su su koma da makaman su cikin daji daga bisani kuma su fito su ci gaba da kashe mutanen da ba su ba su gani ba wasu magani suke kamar irin yadda bello turjin yake bayyanawa wa kan cewa shi fa yanzu ya tuba kuma kazalika yana ba da kariya ga al'ummar yankin karamar hukumar shinkafi wasu suna ganin kawai dai kamar shi ma kawai yana faɗan hakan ne domin kawai ya tseratar da rayukansa da irin barnan da ya aikata a baya shi sa wasu ke ganin matukar idan ya tabbatar da cewa ya tuba to kamata yi ya miƙa wuyarsa ga gwamnati sai dai kuma tarjin ya bayyana kan cewa mi kauya ga gwamnati ba shi bane abin da zai nuna kan cewa ya aje makamai tunda dai ya ce ya ajiye makamai amma kuma ya san cewa tabbas akwai wasu 'yan tada kayan baya da suke ci gaba da kashe mutane ya ce cewa matukar idan bai tsaya tsayin daka ya kare rayukan al'ummar karamin bai tsaya ya kare rayukan al'ummar karamar hukumar shinkafi ba to fa tabbas yana kaman hankalinsa ba zai kwanta ba amma matukar idan zai tsaya ya fito na fito da 'yan bindiga idan kuma in ya mutu a nan to fa tabbas al'umma za su tabbatar da cewa eh da gaske yake kuma kazalika yana da niyyar ganin ya daina ta'addanci yanzu dai turjin dai ya bayyana akan cewa shi fa ya riga da ya zubar da makamansa kuma kazalika har tutiya ma yake yi da tambayo al'ummar karamar hukumar shinkafi akan cewa shin har yanzu yana kashe mutane ko kuma a kariya yake basu sai da muka tattauna da wasu al'umma daga yankin karamar hukumar shinkafi sun bayyana kan cewa eh tabbas a cikin yan kwanakin nan tabbas turji dai yana taimakawa manoma gurin ganin sun gudanar da amfanin gonakin su ba tare da sun sun yi sun samu wata matsala daga sauran ɓata gari na 'yan da kayan baya na fulanin daji masu rike da makamai ba. haka zalika dai yanzu dai halin da ke ciki dai wasu yankuna dai a jihar zamfara da kuma jihar sokoto yan bandagan dai sun daga musu kafa sun kyale su sun bar su ci gaba da su ci gaba da zuwa gonaki suna gudanar da ayyuka sai dai kuma har yanzu dai a jihar katsina da zamfara da sokoto akwai wasu gurare waɗanda suna da gagarumin matakar muhimmin gagarumin matsaloli wanda al'ummar yankin har yanzu dai suna ci gaba da ƙara kuka da irin yadda 'yan tada kayan baya ke ci gaba da cin karnukan su babu babaka ba tare da kuma an an ba su wani dauki ba sai dai kuma shugaban kasar ta najeriya wato bola ahmad tinubu ya dai bayyana akan cewa zai iya amfani da duk abin da ya mallaka domin ganin an tabbatar da tsaro a yankin arewacin kasar ta najeriya wanda hakan ma tinubu ya bayyana akan cewa ministan tsaro na najeriya fa dan arewacin kasar ta najeriya ne kuma kazalika karamin ministan tsaro na najeriya dan jihar zamfara ne kuma kazalika tsohon gwamnan jihar zamfara tinubu ya ce ya hakan ne dai domin su sun fi shi sanin irin matsaloli da ke addabar yankin arewacin kasar ta najeriya wanda hakan ne dai yasa aka ba su su dai ministoci babban minista da kuma karamin ministan tsaro da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara ta fannin harkar tsaro wato ne rubado dukan su dai yan arewacin kasar ta najeriya ne amma kuma da yanzu dai babu wani tsaro na hazo a gani da ya tabbata a arewacin kasar ta najeriya kusan kullum dai yan arewacin kasar ta najeriya suna ci gaba da kuka ne irin yadda ake ci gaba da kashe su kuma haka zalika ba tare da an kai musu wani gagarumin dauki daga gwamnati ba